آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم تحمل الحديث وأداؤه wato ɗaukan hadisi a wajen malamai turku ta hamul wa kiyar da ada'i

التي أتي سبيا فرش ونقول تعاني وكل لنا ثم على كاتبه وما تدري وش مياه فيه مياه فيه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من اختلاف بالقرآن فانتسخ لأمنه وإلى ظالما نسخ na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim من اختلاف بالقرآن فانتسخ لأمره وكيل ظالما نسخ can da aka ce na fafa'aduhum a allahu bil waƙafi wa akharu na allalu bil khawfi wasu daga cikin malamai wato sai illanta hadisin cewa la taktubu an shay an ghayra alquran din nan cewa annabi ya ce kar ku rubuta mun wani abu wanda ba qur'ani ba kaga mutanen da suke cewa baya halatta a rubuta hadisi ai sun dogara da wannan magana ne la taktubu an shay an ghayra alquran an gane to wasu daga cikin malamai suka ce hadisi suka illanta hadisin to hadisin ainihin mawqufun ne shine fa ba'aduhum a'allahu bil waqfi wasu malamai sun illanta hadisin cewa mawquf ne shi an gane wannan ku wa akharuna allalu bil khawfi bin istilad bil qur'an fantasar wasu daga ciki sun illanta hadisin da tsoro daga ainihin cudan ya shi da alqur'ani suna ganin cewa annabi ya hana rubuta hadisi ne a wannan lokacin don tsoron kada a cuɗanya qur'ani da hadisi wajen haddacewa da wajen rubutawa kada wani garin rubuta ainihin alqur'ani zai hada da hadisi ko kuma garin haddace qur'ani zai haddace zai zai hada da hadisi sai manzo Allah ya hana a rubuta hadisi har sai an gama rubuta mai alqur'ani an gane fanta sakli amalihi saboda haka sai zamanto an wato sai sai aka shafe shi saboda an amince da saboda ana so a samu aminci ana so a samu aminci da mai na ainihin qur'anin wakila zaliman nasar an ce wannan yana nan ne ga wanda ya rubuta alkulla fi sahifatin ga wanda ya rubuta duka a fallon takarda an gane wanda ya rubuta duka a fallon takarda ɗaya shi aka hana an gane wakila za an ce wannan hannun ya tabbata liman na alkulla kulla fi sahifatin wanda ya rubuta duka da ƙur'anin da hadisi ya rubuta a fallon takarda ɗaya kaga zai iya cuɗanya qur'ani da hadisi to sai annabi ce na taftubu a nishe an gairar wa qila bal mai amani nisyani A ce a'a an hana ne saboda aminci daga mantuwa a gane ku ana wato saboda a samu aminci daga mantuwa misali ba wai ma'abucin aibi ba Tumutumin mutumin da aka amince ba zai manta ba zali amali yi wannan an hana rubutun ne ga wanda aka amincewa ba za su manta ba sahabban da aka ga suna da karfin hadda ba za su manta ba kan su rubuta an gane ba wai mai aibi ba wanda yake da aibi wanda ba zai iya hadda cewa ba ya rubuta an gane duk wanda yake da halal kamar abu sha wanda yake uktubuli ana ganin shi saboda kila yana da halal wajen hadda sai ce a rubuta mai za ka rubuta mai na'am yace summa ala katibihi farqu al-himam بالضبط بالنفس وشكل ما عجب sannan ga mutumin da ya rubuta hadisi wajibi ne gare shi ya juyar da himmansa zuwa ga ainihin zabat wato haddace shi wato ya tsara shi da ainihin dugu ya mishi dugu wa shakalin wa shakali ma ajab da sanya wasali ga abin da yake zai rikitar sanya wasali ga abin da zai rikitar daga cikin hadisi akwai hadisin da in ba sanya masa gida za a samu matsala to sai mai rubutun ya sanya himma zuwa ga ainihin zabar din a wato tsara shi da ainihin dugo da kuma sanya wasali da abin da yake wato akwai rikici a cikin shi wakila shaklu kulli lil ibtida wa fi suman mahallu ko mahallu labsi an ce kai shakalu kullihi lil ibtida an ce yin wasali ga dukkan sa ga mutumin da yake dan ibtida'iyya wanda ya fara karatun hadisi shi ne za a yi masa wasali dan a taimake shi ko wafi fi suman sannan kuma da sanya wasali ga sunaye a cikin sunaye akwai mahallu lafsin akwai mahallin rikici ukida an karfafa ainihin wasalin an gani ukida fi suman an karfafa ga sunaye eh saboda mahallin nan na rikici shi sunaye akwai mahallin rikici zaka suna wato daban-daban da akwai yanayin wasalin shi in ba a sa ba za a ta kira shi da wani abu daban to wannan yana bukata sanya wasali gare shi wa da batu fil asli wa fil hawashi muqaddi an hurufahu lin nashi ka wasalce shi a cikin asali sannan kuma ka wasalce shi a cikin hashiya gefe gefe muqaddi an hurufahu lin nashi kana mai yayyanke huruf din shi ga wanda ya taso ya fara karatu wanda ya fara karatu kamar dacci dacci yadda zai gane an gane in za ka yi rubutu ka yi rubutu muqatta'an na'am Wani hmm. salati bil Qur'ani wato me yasa aka aka hana rubutun hadisi saboda tsoro wa akharuna allalu bil khawfi wasu daga cikin malamai sun kawo dalili cewa dalilin da yasa annabi ya hana bil khawfi min iktiladi bil Qur'an wato saboda tsoro daga cudan ya shida al-Qur'ani har ta saka al-amni <clears throat> wato sai wato fanta sakli amini sai manzo Allah sai ya shafe shi saboda amincin saboda an samu aminci wakila za liman nasar an ce a wannan liman nasakal kul ne wannan ga wanda ya rubuta duka wanda ya rubuta duka a ballon takarda ne wakila bal li aminin nisyari an ce a wannan saboda wanda ya amince wanda aka amince da mantuwansa ba wai ma abocin aibi ba wanda an samu aminci daga mantuwansa ba zai manta ba to shine aka hana shi tudan ya da mai da qur'ani ala sarfu sannan ga wanda ya rubuta shi ainihin wajibi ne ga wanda ya rubuta hadisi ya juyar da himmansa zuwa ga ainihin wato tsara shi da ainihin dugo da wasance abinda yake akwai rikici a ciki wakila shafin kulli lilibtida an ce wasance dukkan sa ga wanda ya fara karatu ne ya kamata a wasance masa wa ukida fi sumat eh wato an karfafa game da sunaye sunaye a sanya wasali saboda mahallin nan da rikici wadbituhu fil asli wa fil hawashi sannan ka wasalce shi ga asali da kuma wajen hashiya wato kana mai yayyanke harfansa da nashi ga wanda ya fara karatu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن روى الراوي عن اثنين idan mai ruwaya ya ruwaito daga mutane biyu muttafiqin is mutane biyu wanda suka yi ittifaki wajen suna muttafiqai eh, wanda su biyu sun yi ittifaki wajen suna amma islam ko kuma sun yi ittifaki wajen suna da kuma sunan uba amma islam ko sun yi ittifaki tare da sunan kaka amma amma islam ko sun yi ittifaki wajen lisba din lisba su iri ɗaya ne ya Ya to ba za a iya bambanta su ba sun kasa bambantuwa ma ya fusu kullum min da abin da zai kebance kowanne daga cikin su in kana suka sai idan sun kasance dukkan su amintattu ne to wannan bai cutarwa idan dukkan su gaba ɗaya amintattu ne sunan su iri ɗaya sunan uban su ɗaya ila ma sunan kakan ɗaya ila hamma da nizban su to kuma an kasa bambance su to in sun kasance dukansu amintattu ne to wannan baya cutarwa kaga hadisin bai da matsala kenan na na'am wa min zalika ma waka fi bukhari daga cikin wannan abin da ya auku cikin bukhari riwayati an ahmad ghayr mansub an bi daga sa daga ahmad an gane ku wanda ghayr mansub ba a sanya mai nisba ba ba ce ahmad dan gari kaza mu zari ibn wahab daga ibn wahab hmm. fa imma ahmad salih to an ce an ruwaito daga ahmad wani ahmad dai shi a gane to shi ne ce shi in ma ya zama to ahmad bin salih ko ahmad bin isa au an muhammad ko an karɓo daga muhammad shi ba a mai nisba ba eh, wato ba a mai nisba ba daga mutanen iraki فإنه إما محمد بن سلام شيء إن إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى ko Muhammad bin Yahya az-Zuhri eh wa kada su sauhara zalika fi muqaddimat sharh al-Bukhari wa qad haqiqa na cika bayanin wannan a cikin muqaddima na sharhin na sharh al-Bukhari arada lidhalika ba'd kulliyan duk wanda yake son ya samu zabit na gaba daya yamta zubi ahadu ma al-akar wanda daya daga cikin zai babbanta daga dayan ai wato wannan da ainihin da ainihin iktisas ne ai iktisasu Sheikh Al-Marwi anhu shi wato a ware shi zama kowane malami an ware shi daga inda ya fito ai arral fa bi iktisasihi bi ahadihima yatabayyanu muhmal wato da kebance da kebance shi da ɗayan su haka yake kebance kowanne to shi wannan wanda aka aka ajiye shi dan zai bayyana wa matalai a gane in an gane wannan waye aka kebance wannan to wancan wanda yake muhimmal din zai bayyana wa matalai ta bayyan zalika idan wancan bai bayyana ba au kana mukhtassa bihi ko kuma ya to ya duk abin ya kebanta gare su bi duka to wannan mushkilar shi ya zama mai tsanani kenan duk da duk wannan wannan abin ya kebanta ga bangarori guda biyu dukan sunan su daya sunan uban su daya sunan kakan su daya misali to kaga wannan akwai mai akwai ishkal mai tsanani fa yurja'u fihi ila al sai a koma cikin zuwa ga karina da kuma azzannul galib na'am shi karatu ne mai faɗi inda ana iya samun mutane ga sunayensu nan amma kuma a kasa gano wane ne shi a gani shi ne ke cewa in mutum na son wani zabi na gaba daya wanda zai bambanta ɗaya daga ɗaya to kowanne za a ware shi a ce wane dan gari kaza ne wane kuma dan gari kaza to nan gane bambanci khususiyar kowanne za a iya gane cewa kila kuma a ce wane in an ga Ahmad kaza to shi ne kaɗai yake karɓo hadisi daga wane so kaga an jingina shi zuwa ga wane to wane ne shi kaga tunda aka keɓa aka shi da wane ya nuna wani ne shi ba wani ba ne eh na ko ana iya ce mace daga nishi zama in kaji an ambaci gari ka za su wani ko kuma ce in kaji an ce an wani to kun an ce an wani na to ya nuna kenan cewa ba wancan Ahmad din ba da Ahmad ne na kaza da shi wancan Ahmad din bai karatu wajen wani ba eh. Now, the line of man of him, the man of him, I was here. I was here. What's all in the mouth. She was me was here. She saw her was here. She named me, he was here. I was younger, swanka. I was suffering. kuma lokacin da ya faku sai wasiya bi shakhsin bi kitabi bi kitabin min kutubi wato wasiya ga wani mutum da littafi daga cikin littattafansa allati wanda yake ruwaitowa in mutum zai tafiya ce na yi wasiya ga littafi na kaza ga wani an gane to shi ne na ah, wa hukumuha hukuncin wasiya lam yujizha ba'd ba'd wasu daga cikin malamai ba su halarta ruwaya da wasiya ba ba gaza a faru amma wasu sun halarta an gane wasu malamai suka ce idan mutum ya ba da ɗaya wasiya ga mutum cewa na mishi wasiya da littafi kaza to za ka iya ruwaito wannan abin ka ce haddasa ni amma za ka ce haddasa ni wasiyatan wa kallaka kuma ibn salah ibn salah ya kuskurantar da masu cewa ba a ruwaya bi jawaziya a cikin halaccinta wa ankara wa ankara alaihi kuma ibn salah ya musu inkari wa in man qala bi jawaziha daga cikin wanda yake cewa ya halatta ayi ruwaya da wasiya Sheikh Ahmad Shakir akwai Ahmad Shakir a Sheikh fa qala wa hadha an-naw min min riwayati wasiya wannan nau'i na ainihin ruwaya na wasiya nadir wuku wato mai aukuwa ne nadir kwarai da gaske bi ci aukuwa ba walakin na nara annahu in waqa su hati ruwaya bihi sai dai mu muna ganin in har ya auku ya inganta a ruwaito hadisi da wasiya da annahu nau'un min al-ijaza domin shi wasiya nau'i ne na ijaza in lam yakun aqwa min al-ijaza idan bai kasance ma ya fi karfi fiye da ijaza ba kila ma wasiya a ce ya fi ijaza karfi kila ce ya fi ijaza karfi al-ijazatul mujarrad eh ijaza wanda yake mujarrada anil wato ijaza wanda yake mujarrada akwai akwai ijaza wanda yake mujarrada din nan an gane wannan ko wato shi ijaza akwai ijaza wanda yake an ba mutum ijaza am na eh. an gane shi wannan din ya fi ijaza mujarrada wa huwa kama qala Iza kana talib idza kana ijaza min ash shi wannan kamar yanda ya faɗa ne in ya kasance ɗalibi yana da ijaza daga malami shi ne ra'ayin jamhur cewa wasiya yana da ƙarfi sosai alfazar ada lafuzza na ada'i usi ila ilayya fulani ausa ilayya fulani bi kaza ausa ilayya wane ya mun wasiya da kaza wa akhbarani fulana wasiyatan ko wane ya bada labari ta hanyar wasiya an to wannan wannan nau'i ne na wasiya na'am نعم لا تفسير تفسير sai su rafi rumun Qur'an بسم wannan ijma'i ya dogara ila nususi kathira zuwa ga nasoshi masu yawa dalatu ala anna tartib ana tartib ayat alquran wanda ke nuna cewa lalle jeran ta ayoyin alqurani tawqifi wato tokifiya ne eh, wato a dunkule da kuma a rarrabe an gane ai wato ma'ana wato wannan ijma'i ya dogara cewa zuwa ga nasoshi masu yawa akan cewa lallai jerar ta ayoyin qur'ani tokifi ne shi ba wai ba ne. ومن هذه النصوص daga cikin wayannan nusus din rawahu imam ahmad akwai abin imam ahmad ya rawaito da isnadi hasan usman bin abi al-as daga usman bin abi al-as kana yace na kasance ina zaune a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam in sai ga shi Allah ya wato ido sama kuma sannan sai saukar da shi sannan sai ce jibril ya zo mun a kan hazin aya da na hazin mu sai ya umarce ni in sanya wannan aya a wannan wajen ya umarce ni in sanya wannan aya a wannan waje daga wannan sura din shi ne shine ayan shine wannan inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wannan aya ya umarce ni in sanya shi a waje kaza a cikin sura kaza hada hadithun sarihun fi anna jibril wannan hadisi ne bayyanan da cewa lalle jibril allamahu mawdi'a hadhihi shi ya sanar da annabi wurin da za a sanya wannan aya din daga suran da wa hafiz al-bukhari an ibn zubair bukhari ya fitar an ibn zubair daga ibn zubair qala ce. na ce usman bin affan walladina yatawaffawna yatawaffawna minkum walladina yatawaffawna minkum wa annan na wallabi wa'annan da suka rasu daga cikinku suka bar matayen aure to wasiya ga ainihin ga mazajensu a gane ku wasiya ga ainihin wato ma'auratan wato matayensu wa'annan da suka rasu suka bar ainihin mataye to wasiya ga matayensu shine an ilal haul ko eh wata aya daban ta shafe ta falam taktubha aw tada'a wato falam taktubha aw tada'aha wato bata rubuta ba ko kuma bata barta ba ai lam taktubha wa hiya mansuka ana bin ana nan an ibn zubayr qala qultu qultu ne eh. na cewa ainihin Usman bin Affan wannan aya din an gane ku ayar nan na wata sura ta haddace ta amma kai baka rubuta ta ba an gane ku falima falam taktuha aw tadaha ai lam taktuha wa hiya mansuka ai baka rubuta ta ba alhali kuma ita an shafe ta aw lam tadaha maktuba ko baka barta ba a rubuce me yasa baka barta ba a rubuce waƙan nusikat alhali an shafe shi ko fa'audin nan lisharci kenan ina rawi ai ayyun da fazai ni kala a gane kaga wannan aya na sakata al'aya al'ukura wata aya daban ta shafe ta ita ce wannan ne ne ya tarabbas na bi an fusihinna arba'ata ashurin wa ashara an gane wani ku an ga um, wata aya daban ta rubuta ta falam taktubha amma baka rubuta ta ba ko auta da'aha kuma kuma baka barta ba ai lam taktubha wa hiya masuka baka rubuta ta ba alhali an shafe ta an gari au lam tada'aha maktuba ko baka barta a rubuce ba an gane bai bata a rubuce ba alhali an shafe ta din nan ita ma ko bai barta a rubuce ba alhali an shafe ta shi au din nan da shakka ne shin me ya faɗa a cikin nan cewa yi falam taktubha au cewa yi au lam tada'ha baka rubuta ta ba ko kuma baka barta ba a rubuce qala ya ibn akhi sai ce to fa awli shakki min rawi ayyul lafzaini qala shi audin nan na shakka ne daga mirwaya a cikin lafazin guda biyu wanne ne ya faɗa ala ya ce ya asi ya kai dan dan uwana ni ba zan canza wani abu daga cikin shi daga inda yake ba anna ibn fahima fahima anna ma yunsaku hukmuhu la yuktab kamar ibn zubair ya fahimci cewa abinda aka shafe hukuncinsa ai ba a rubuta shi فأمر عثمان رضي الله عنه أن الأمر في إثبات الآيات sai Usman ya fahimtar da shi cewa lalle al'amari wajen tabbatar da ayoyi a wuraren su kawai da taukifi ne an yi gayyara shi a min makani wani mutum ba shi da iko ya canza wani abu daga inda yake yana kaga in ka duba magana cewa ita wannan aya din Wannan wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim wannan aya wata aya ta shafe ta a gani da aya ta shafe ta sai ce kai usman baka rubuta ta ba kuma sannan baka barta ba ai baka barta a rubuce ba alhali kuma an shafe ta kuma baka barta aw lam tada'aha maktuba wa qad nusikar ko baka barta a rubuce ba alhali an shafe ai ya kamata duk da an shafe ka barta a rubuce an gano wannan ku wato wannan audin na mai shakka ne ga mai ruwaya cewa wani lafazi ne aka faɗa kuma ya zama lam taftubha lima taftubha lima wa hiya mansuka zai zama istifham kenan lima wa hiya mansuka me yasa kake rubuta ta alhali an shafe ta tunda an shafe me yasa ka rubuta ta ko me yasa ka farta a rubuce alhali an shafe a gani wannan ya zama kenan lima na istifam kenan yana tambayar usman me yasa ka rubuta ta a qur'ani alhali an shafe kenan a fahimtar shi in an shafe bai kamata a yi mai ba a rubuta ta ba ko me yasa ka bar ta a rubuce alhali an shafe shi na ce wannan audin ya zama lishak minan rawi wannan ya fi kyau an gane wanda lafazi ne daga cikin lafazin nan guda biyu an gane wannan ko to saboda haka shi ne ke cewa ya kai dan dan uwana ba zan canza wani abu daga cikin ƙur'ani daga inda yake ba wato Ibn Zubair kamar yana fahimtar cewa abin da aka shafe din nan ai ba a rubutawa shi za ce me yasa ka rubuta an gane wannan ku to wannan shine ya shine yafi kyau me yasa ka rubuta na'am nurul albaqi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها أي الأمور التي عمت بلوى daga cikin su ai al'amuran da bala'i ya game da shi a cikin wayannan garuruwa na Hausa min al-bid'a al-muharrama abinda suke aikatawa na bid'a haramtacciya a wajen kaciya da walima aure da kuma ragon suna da kuma sadaka ga matacce da makamacin wannan na wuraren ainihin taron su eh? na taron su wanda ba a cewa suna da yawa domin lallai bid'a yana karuwa da gwargwadon kokarin ma'abota bid'a iya kokarin su iyayen da bid'an ya karu wa na yasaluna min Allah wallahi shi abin da suke aikatawa na ainihin shagulgula da ainihin wasanni da haduwan maza da mata da ainihin da rawa da wake da wani wannan na ɓace-ɓacensu da sabansu da kuma yadda shaidan ke wasa da su dukkan wannan gaba ɗaya haramun ne kitaban da sunna da ijma'i baya halatta ga ɗaya daga cikin musulmai ya hasana da zaujati na an ya hasana da zaujati baya halatta ya da izini ga matar shi ko ya ba da izini ga ɗansa ko ya ba da izini ga bawansa ko duk wanda ya kasance cikin hukuncinsa ya ya halatta wannan wajen baya halatta ya da izini ga wani nashi ya halatta wannan wajen wannan waje wanda yake tsinan ne wa man duk wanda ya bada izini gare su to haƙiƙa ya saba ma Allah da manzansa man kana fi baladin ahliha a balad ahliha wa man kana fi baladin ahliha ya'maluna bi hadha al-ijtihad eh duk wanda ya kasance a cikin gari wanda ahliha me ya'maluna bi hadha al-ijtihad wanda mutanen ta suna aikata irin wannan sako na ainihin na bid'a na wajaba alaihi an yanhahu ya zan wajibi gare shi ya hana su wannan in kada in yana da iko hana wun ba in yana da iko hana wa ya hana kaga ya nuna kenan in baka da iko al-mushaqqa tajlibu taysir fala wajiba ma al-ajr wala muharram ma al darura ko idan mutum ya gajiya to shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na'am yace wa in lam yaqdir idan ko ba shi da iko wajaba alayhi an yantahila ila mawdin akhar to dole ne yayi hijira ya tashi zuwa wani waje daban ya bar wannan unguwa ko wannan gari da ake aikata wannan sabon Allah ya koma wani garin ko ya koma wani unguwa wanda ba a yin haka saboda gamewan wannan sabo a cikin wayannan garuruwa ko kuma saboda wani mushakka da za ka iya gaggamuwa da shi wanda yake fi wannan girma Kwaliyar baita na walyanzan baita to na zo ina ne wannan ɗauke mu hankali rubutun ne daban-daban eh, wannan na ɗauke mu hankali dan dawo ba can li'ammati hadha al-isyan fi hadhihi al-buldan yau idan ya zama to sabon Allah ya game a cikin wayannan garuruwa awali mushakkati tanaluhu mimma wa'ada ko kuma saboda mushakka wanda zai iya samun shi wanda yafi girma in ya zama to za a iya samun wahala in ce zai bar garin ko zai bar wannan unguwan za a iya samun wannan mushakka wanda ya fi tsanani fiye da wancan faliyar da to ya lizanci gidansa kawai kare ya kada ya halarci da shi da iyalansa kansa halarci wannan wajen wato wurin saban kuma kada ya taimake zakan saban ko da da loma ne ko da da loma ne na abinci kada ka taimaki wayannan masu yin bid'a din aw shurban shurbat ma ko kuma ko da ɗan kwankwada ne na ruwa kada ka taimaka musu da shi wajen magana da wajen aiki wala yi ɗaya yi sannan kuma kada ya ciyar da bakinsu da abinci ko ruwa domin su fasikai ne su na wajen gani wa'annan mutane suke aikata irin wannan a fasikai ne kullum man ja min balad duk wanda ya zo zuwa gare su daga wani gari ko wani sa li yuqinahum dan ya taimake su kan wannan bid'a huwa hasulillahi wa rasuli eh bid'a ne na sadakan bakwai ne ko sadakan arba'in ne ko ma ko menene to wannan mai saban Allah ne da manzansa yuktab lahu dhunubu bi kulli khutwa za a rubuta mai zunubi duk wani taku da suka yi duk taku da suka yi akwai zunubi na'am yafdu ilayhim zahiban wa wani taku za su yi zuwa gare su wajen tafiya da wajen dawowa eh to ai ai ai ya ji wajen zunubi ne kuma yana dawa daga wajen zunubi wala yu'inuhum bi shay'in kuma kada ya taimaka musu da wani abu anna zalika at-ta'awun 'ala al-ism domin wannan taimako ne akan zunubi da keta da iyaka wa huwa haramun haramun ne shi kai kamar da ke na kan haka zai hmm. kai kirista coci ana yi kamar shi wani haka akwai fatawa ɗin kai kafuran amana da dai an yarda su zauna a garin za a ɗauke su mana kai ba ruwanka kai gara abin da ne kawai sai tsara kare kai da ka kai su can wajen ka dawo da su amma ba wai sun ɗauke ka wani musamman don wani aiki kawai kana wucewa ga mutum za shi wani waje ka ɗauke shi ba ruwanka dai da za shi ai ba magana cuci zai gyara kada rusu wuri kaza ko ka gaji da cuci ba ruwan da tambaya wani na zai kawai sai dai ka ɗauke shi kawai in ma ka tambaya ka ga wani ya rage

ma yaf'aluhu al-mukallaf min da'a in ya kasance abin da mukallaf ke aikatawa na da'a ya dalil nas wato yana yi ne saboda mutane am ma ya idihim saboda kwaɗayin abin da ke hannun su yasa yake yi Allah ta'ala huwa al-musakhir li qulubihim Allah ta'ala shine wanda yake horar da zakatansu wal mu'ti fil haqiqa huwa Allah mai bayarwa ga haqiqa shine Allah wal mani'u huwa Allah mai hanawa shine Allah fil haqiqa fa haqqu ala kulli mu'min an yaqluba ridha mawlahu ya zama haƙƙi ga kowane mumini ya nemi yardan wa ya nemi yardan ubangijinsa kada ya waiwaya zuwa ga yardan mahaluki yudhimu fi ma la yudhi'uhum fi ma yadhuru fi ma yadhuru daban-daban ne rubutu wallahi na mai ce kai la yarda wato kada yayi musu da'a cikin abin da ubangijin ubangijinsa bai yarda da shi ba in ya san ubangiji bai yarda da ba to kada kai kada musu da'a kaga nan wajen nuska din nan yudi'uhum fi ma yadurruhu ma rabbi fi ma yadurruhu ma rabbi kaga gaba daya akwai bambanci a gane wa yastanibu ma nahahu Allah wa rasuluhu kuma ya nisanci abinda Allah ya hani gare shi da manzansa shi ma wannan wajen ku ba akwai bambanci wajen wajen nuska wajen hudu ne ba kawai daban daban rubutun ba shi ne nasiri ba wannan akwai kurakure a cikin shi da yawa shi ne bayanin bidai بسم الله الرحمن الرحيم بسم قلت sai na ce bayan kulta idan ka ce amma kadro ma yurusalu menene gurgurdan abin da ake saki na rawani kultu arba'u asabi nace ya tsu hudu ake saki wai gurgurdan ya tsu hudu ne za a saki na rawani kela lakin salaf kanu yursiluna nahwu hu zira'i a wasu sai dai su salaf sun kasance suna sakin misalin zira'i ɗaya ko biye da zira'i ɗaya daga gare shi Kaɗan. kadan aw aqalla minhu qalilan ko karanci daga haka kadan wani sulo tarf al-imama bayna al-kaffay kuma ya wato wato zai saki gefen rawani a kafadansa an gane tsakanin kafadansa zai sake shi A gane to ga wannan magana yana buƙatar isnadi ko baka ba tunda yayi bayani cewa gwargwadon yatsu gudu kuma ya bayani cewa salaf sun kasance suna sakin kwatankwacin zira'i daya na'am yace li'anna li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya atamu domin manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin rawani na'am wa wa yadul karfa imanati kuma yana sakin gefen rawaninsa tsakanin kafadan shi eh da kaga ya kamata in ya faɗi hadisi ya kawo inda za a same shi misali wa an ali radiyallahu anhu qala eh, an karbo daga aliyu Allah ya kara mishi yadda yake ammamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mun rawani imama da wani rawani wa wa sadala darfaha alaman kibayya sai ya saci gefen rawani akan kafada na wa qala inna al-imamata ja'iza yace lalle rawani ya halatta hajiza tsau lalle rawani shine kariya bainal muslimina wal mushriki tsakanin musulmai da kuma mushrikai shine wato shine ma'ana bambanci shi rawani shine kamar misalin abin da yake ya sanya shamaki ya bambanta tsakanin musulmai da mushrikai kun gane wannan ko shi hajji zai tsakanin kana so ka bambanta kafiri da musulmi to da rawani in ga mutum mai rawani musulmi kaga mutum ba shi da rawani to kafiri na ai wannan hadisin kaulan wahidan wato maudu'i ne ma hadisin nasiruddin albani ya ya ainihin wato ya zo abu wannan hadisin a cikin sirrin shi akwai hadisan rawanin da yawa suna nan da yawa irinsu akwai wanda aka ce din nan al-imama tijanul arab fa idza wada'at al-arabu tijanaha wada'at izzaha cewa rawani shine kaman kambe na sarauta da larabawa idan laraba suka aje kambansu to sun aje izzansu da zarar laraba sun zama su aje rawani shi ke na darajar ya riga ya faɗi kwarjininsu ya faɗi cikin al'umma na fatan gani to duk irin wannan hadisai da suke magana babu wani hadisi wanda ya inganta daga manzo Allah da ya ku aikar kan rawani babu shi kawai gaya dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarar larabawa suna sanya rawani shi ma ya zo ya sanya rawani yadda suke sanyawa saboda haka shi sa malamai suka sanya rawani daga cikin sunna adiya sunna ce ta al'ada kawai an gani tun kafin zuwa manzo Allah akwai rawani shi ma ya zo ya tara ana sawa ne shi ma sai zai sa shi sa ibnu usaymin ke cewa abin da yake sunna gare ka ka sanya tufafi irin yadda mutanen garin ka ke sanyawa in mutanen garin ka suna yawan rawani ke ma ka yi kamar yanzu mutanen afghanistan ɗabi'ar su ne sanya rawani irin mutanen da suke wuraren sahara suna yawan sanya rawani to kai ma ka je wannan gari zai ka sanya rawani amma ka je garin da ba sa yawan mu'amala ga rawani kai ma sai ka dan takaita wannan mu'amala ga rawani an gari ana so kai koyi da ainihin ulf na garin ku ne wajen sanya tufafi Allahu a'lam wa alaikum salam dan mutum kashi a ingila ke zai iya shiga idan eh, mutum ya samu kanshi inda tufafin da suke sanya ba haramu bane kawai ya da shigan su ya sa kot sai sa hula Na a yana samun turawa zaka sun sa kot da hula kuma sun sa wando lisu sa ya eh. eh malamai a cikin masu da'awa sun shahara da wannan wa alaikum salam cire kudi a fiye wanzu da bane ita wani ai fahimta shi ne aka fahimta shi ne cewa cire kudi a fiye wanzu da bane me yasa ya zama riba me bayani ba ya kamata ya mara bayani me yasa ya zama riba hmm? a bai bayan dalili ba kawai haka cewa riba ne kawai shi ai kuɗi a biyo ya za ya zama riba ai mai biyo aiki ya maka kamar ka aike shi ne je banki ya kawo ma kuɗi da ka aike shi ya je banki ya kawo ma kuɗi ya ce ba ni ladan aiki na ban kuɗin mota daga daga unguwari ni ka bashi ka bashi cewa ya kawo ma kuɗi a banki ba ka bashi kuɗin mota ba ka bashi kuɗin aiki shi ba sai ce to ba ni kuɗin mota ko ba ni kuɗin mashin daga can zuwa can wajen yanzu karanci na kashe kaza sai eh, ga ga tsawon layi da zan bi misali an gani kudin aiki aka bashi ba wani riba da ke cikin wannan abu shi ma ga ATM a yanzu ATM in ka ciro za a ɗan cire charges a ciki su wannan charges ai kudin aiki kudin wahalar da suka yi da kai ne ba wai magana da bane a nan wajen suna kama shago suna biya wa alaikum salam ana biyan me eh a'a ai shi maganan shi na banki ana samun riba ne ta bangaren in za ka yi canji da mutum za yi canji da banki ka bayar da dubu ɗaya a baka ɗari tara misali a wannan ba haka bane wannan aiki ya ma shi wannan mutumin zaman mai yake yi to yanzu misali in ka aiki mutum ya je banki ka ba kuɗi kenan sai ka bashi wani abu riba ne kenan na a tambayar ka tambaye shi in ka aiki mutum ya je banki ya karɓa kuɗi kenan riba ne shi ma wani abu amma amma ya idan na ɗaya na rubuce rubuce na ma wahala an na karɓo ma kuɗin ka ni na wahala har kuɗin ya fito aikin da na yi na banza ne kenan a'a yanzu yanzu kwamfuta da mutum ke yi a zaune ta rubuce rubuce a zaune shi ma ta a banza kenan ai wani lokaci abinda wani zai a zaune ya fi abinda wani zai yana tafiya eh a wani zushir mai ke kawowa ai ana samu ana samu da bane wajen kudi da kudi kuɗi da kuɗi in akwai bashi in kama mutum bashi a ƙara wani abu a ciki ko wajen canji a samu jinkiri ko kuma a fifita a kudin wanda ya fi na wannan yawa wajen canji a da Allah ina son karɓi kuɗi a banki ba zan iya zuwa ba saboda cinkoso za ka iya karɓo mu ya ce zai iya zan to da yace zai iya sai zai karɓo ma kuɗin ya dawo sai ce balla da aiki na ko kuma zan karɓo ma fara kamar ɗari biyu to bai ne bai yake cikin wannan na shi ne eh su suke da hanyoyin POS sai su daɗe sa kuɗi a ATM da eh. su buɗe wannan ya janyo hankali ne akan su ji tsoron Allah su gogo mutane hakan su lokaci in mutum yana ra'ayin ya je banki ta kunci duk POS ne da ma aka yi ya kawo ragowa kaga shi acm ya kawo ragowar cunkoso sannan ga wannan pos eh, sannan ga kuma wannan wanda ake ta waya ta waya kai transfer din nan shi ma kawo ragowar cunkoso ana cirewa na duk wannan ma bai taso ba kawai wani abu abu ne cikin sauƙi kawai ni ne na maka wahala kana jin nauyin ba za ka iya zuwa banki ka karɓo kuɗi ba sai na zo na ma da wainiya na wannan wahala na je kira ka kaddara ma misali ni ne na je banki daga waje mai nisa na je banki na karɓo kuɗin na daɗe a layi na yi kaza na yi kaza an gani bayan na dawo sai na zo wajenka sai na ce to na gama maka aikin ba ni kuɗin aiki na yaya a ni wannan wani magana ne mai soki gashi shi a fahimci wannan abu ne mai soki ba wani abu ne mai wani mai wahala kamar ka aiki mutum da ya je banki ya loma kuɗi yau kuma ya je ya yi amfani da kuɗin mai ya amfani da mashin ɗin shi da komai da komai kuɗin mai da sauransu Aika a ai mai da kuɗin man shi ko da kuma ɗawainiyan da ya yi da sauransu daga babu wani dalili na haramta shi eh wannan ba shi ne hujja ba wai dai yana da kuɗi a wani shi ne hujja da halittu na kan kwanci hujjan ce. in cewa to mutum da bai da kuɗi yau wannan ba shi bane kawai ya halatta in aiki wani ya zai karɓo kuɗi ya halatta to wannan mutumin yana zai yana zaune a gida zai karɓo kuɗin ya yi wani ya shi kenan magana ya ƙare eh

duk iya yawan kuɗin ka iya alkhairin da zaka yi wa mutum ma ko alkhairin da zaka yi wa mutum in ka je karɓo miliyan goma sai baka naira biyar naira biyar kuma ce wancan amma almuslimun ala ne shuruɗihim sharadi ne ni in za ka karɓo miliyan biyar ni ma zan mori wani abu ne ke cikin wani abu wannan ba dalili ba ne na? a'a dakata zan je gidan mai in siyo maka mai zan yi layi awa uku in bar sana'a na yi ka kaza za ka biya ni me rabi na akwai rabi eh duka kuna sama kuna sama kan kuma wanda bai da amfani na yawa kudin wahala kuma Allah kalli ga kudin mai in waje na nisa da kudin mai da wasu abubuwa dawainiya wanda kai ba za ka iya amsuwa ba na wahala da gina amsu maka ni kuma ce ga abin da ka biya ni ko nawa na faɗa in ka yarda shi kenan baka yarda ba abin ka a ai ba kudin mai kadai ba kudin wahala da kudin mai din da sauran abubuwa da zai iya fitowa ciki hmm. in na ce ni zan je karɓo ma ga abin da ka biya ni me faru ba shi kenan ba Al-musni almuslimu na la shuruɗi ko nan nan zai fi maka na yi ba za ta iya hmm. kaga wannan kuma shi ciwa-ciwa ne ya yi tunda ya tsallake layi ya tsallake ya hake mutane an tauye da sauran eh. na'am to subhanaka allahumma wa Hamdi, ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka ilai.